Jaruma Nobel TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryarmu idan mun ɗora. Mun gode. Wai cikin kaya babi na casin da biyar rahim Da kyar aka iya fita da su daga cikin gidan suna kuka da roƙon a yafe musu amma babu wanda ya saurare su. sai ma tsinuwa da suke sha daga bakin kowa har da 'ya'yansa kansu da matansu an shiga kokarin yayyafa mu waɗanda suka suma ruwa har da shahuda da bilkisu da mama da kawo da ita kam da alama ma dai faduwar da ta yi ta zo da sakamakon paralysis don ta gaza motsa komai nata sai ido take bin mutane da shi kawai tana kuka komai fa ya sake rikicewa gari ya dauki magana da ba a san ta yaya ta fita daga gidan alhaji babba ba sai daga baya aka fahimci kyamara aka saka jikin su da ba a san wane ne ya saka ba ta nada komai da ya faru a gidan alhaji babba lokacin da aka maida su ofis kuma a take aka fidda komai ta kafafen yada labarai lokacin da takawa ya baro gidan alhaji babba zuwa inda ake jiransa za su yi mitin da ƙyar suka kai saboda hargitsewar da garin yayi matasa ta ko ina sun fara fitowa zanga-zanga da makamai akan su ba sai an ba su da sun kashe kamar wasa ba sai ga zanga-zanga ta fara fadada don har da 'yan mata da zawarawa a cewar su ma suna bin kaidin haƙƙin 'yan uwansu da su da suka lalata ma rayuwa ta hanyar fyaɗe idan ba a ba su su uncle nasir ba za su banka ma station din da aka ijiye su ta sai kuma rukunin magidanta da tasu zanga-zangar ta ɗauki manufa akan kisan tsohon shugaban kasa abdulaziz yusuf tafida a cewarsa su ma fa sai sun bi kaidan jinin adalin shugabansu to fa jama'a sun fusata ainin kowane titi ka zagaya mutane ke tattaɗowa zuwa station ɗin su jawad da aka ije su alhaji kokino tun jami'an tsaro na ƙoƙarin kwantar da tarzomar da ke neman harfa al'amarin ya nemi gagararsu sai da aka kawo wasu jami'an tsaron kala-kala amma duk da haka al'amarin ya gagara daga ƙarshe ma sai suka zagaye hall ɗin da su takawa suka yi zaman mitin a cewar su su fito su ba da damar a fiddo musu da su ko kuma su haɗa da su dan ba za su taɓa yarda sai an kai su dat kotu ba su duk duniya ba su ga alƙalin da zai iya yi masu dat shari'a ba sam gara kawai su kashe su a haɗa a kotun ubangiji kawai har dare gari ya ki lafiya tamkar ma ƙara 'yan zanga-zangar ake yi jawat na gida tare da 'yan uwansa da ke cike da rudani da tashin hankalin wannan al'amari har yanzu kira ya same sa daga ofis duk yanda ya so kin fitar alhaji Baba sai da ya takura shi a cewar sa babu fayin da za su yi wannan al'amarin su bar ma Allah kawai shine zai yi maganin waɗannan mutanen ba wai ƙarfinsu ba ko dabarar su ba haka ya fita jikin sa duk babu wani daɗi ya sumbaci goshin bilkisu da ke tabarci yana haɗiye hawayen da suka cika masa ido tausayin kansu yake ji daga shi har ita musamman ma ita da nata al'amarin lamarin ya zo a yanda ba su yi zato ko tsammani ba kenan shahuda da bilkisu ubansu ɗaya fa kenan bilkisu jininsa ce jini mafi kusanci da muhimmanci a gare su jinin wadda take da daraja a gare sa wadda ta yarda ta rasa ranta da farin cikinta a dalilin sanwartar da mahaifinta. bai iya jan motar ba sai hafiz ne ya zo har gida ya dauke sa shi kansa halin da ya ga garin yake a ciki ba ƙaramin ta da masa da hankali al'amarin ya ba dare har ya rufa amma mutane ba su da niyyar komawa gidajensu da ƙyar motar su ta samu hanyar shiga station station ɗinsu sun samu su sa ahmed cikin tsananin tashin hankali da damuwa su ne suka yi masa bayanin yadda aka yi komai ya fita har jama'a suka yi wannan gangamin na farautar rayukan su da ajiyar zuciya kawai jawar ya ta saukewa tausayin su kasim da sauran iyalan waɗannan mutanen kawai yake ji na haka ya ba da shawarar a fita da su da taɓa rauniyar hanya a bar station ɗin da su zuwa cikin prison da su ko hakan zai sa a samu sassauci da hankulan mutane da wannan shawara ta jawar aka yi amfani sannan dj da kansa ya fita yi ma jama'a bayani daban haƙuri akan su bari su ga idan ba a yanke masu da mata hukuncin da ya dace ba sai su ɗauki matakin da duk suka yi niyya amma don Allah yanzu su kwantar da hankalinsu. ko dan dare dikir suka amince akan safiyar gobe su farka da batun shigar su koki na kotu ko kuma su su ɗauki doka a hannunsu game da su garin bai yi lafiya ba sai da aka sake baza jami'an tsaro duk yanda su je suka so kwana a gidajensu yau kamta gagare su suna ta kai kawo akan mutane har galin Allah ya waye Tunda na farko a kallon kowa kawai nake ji nake tamkar an kwashe min kwakwalwa da zuciya an jefar gefe kukan zuci zan yi ko na zahiri wani kalar tunani zan yi akan wannan juyayyen al'amari rudadde yayin da na tashi na gani kaddara ta juya su sun zama ba nawa ba waɗanda ban taɓa kawowa a tunanin hankali da kwakwalwa ba su ne suka zama iyayena gaskiya dat jama'a ku ji wani batu tamkar a tatsuniya da hikayoyin marubuta ashe shi yasa nake jin sa a raina tun lokacin da na fara tozali da shi matsayin yayin innata shin murna ya kamata na yi shin ko kuwa kuka makin ciki ko kuwa takaicin kasancewarsa na ni jininsa wani hukunci ya dace da shi game da mahaifiyata da sauran al'ummar da suka cutar suka zalunta saboda son zuciya da kwaɗayi da burin duniya da kayan cikinta anya ba don kalmomin baki na sun yi nauyin da za su iya zama tuntuɓan harshe wajen aikata zunubi ba da ban zazzage su ga azzalumin uba irin nawa ba ko don duniya ta ji ta san natsa nesa ina ma gaskiya bata fita ba na ci gaba da kallon sa matsayin yayin inna ba mahaifina ba ina ma a ce ban ga wannan ranar ba mama na ta bari yayi tsafin da ni ni ma ina ma ina ma ina ma bilkisu ta faɗa a fili tana rushewa da matsanancin kuka mai cin zuciya rungume ta umma adam sai suka ci gaba da rerawa tare kowa ka gani a gidan idanuwansa a kumbura babu koken gani su ankul suleiman tun a daren jiya duk sun koma gidajensu a nan su kaɗai ne zura alhaji babba sai su firdausu kuma da maman yara da tun jiya tana nan ganin ta ba ƙaramin daɗi yi ma umma anan ba inda ita ma a wajen maida yadda aka yi ta sake buɗe komai dangane da abin da ta sani game da su daɗin da zaman ta gidan alhaji kokina na tsawon shekaru don kawai ta samu damar ɗaukar tukunyar tsafin da aka ma umma anan gano ta da alhaji kokina yi game da taimakon da suke ba mu mujawwat ita da ɗan yar uwar ta gimba kashe ta da suka yi da kamatan da suka yi suka yi ta azabtarwa har ma da wasu manya-manyan surukansu da ta ji nan ma dai an sha kuka mai ban tausayi tare da jin ɗimbin godiya a gare ta da addu'o'in fatan alkhairi duk yanda suka so ganin kwanciyar hankalin bilkisu hakan ya gagara daga ƙarshe ma sai ta fara bleeding a matakar tashin hankali aka kwashe ta zuwa asibiti inda ta samu taimakon gaggawa a wajen dr bello jawad bai san me ke faruwa ba sai da nabila ta kira sa ta sanar masa hankali ta shi ya yi so asibitin to cikin dai ikon allah an samu damar tsaida jinin inda dakta ya masa albishir da cewar cikin tana bai zuba zube ba sai dai tana buƙatar samun hutu don gaskiya kwakwalwarta da zuciyarta suna cikin tsagwarar rudani har jininta ya mahau idan da ba ma su yi gaggawar kawo ta asibi ba da ba cikin kawai za a rasa ba ita kanta za su iya marasa ta to amma alhamdulillahi yanzu kam komai ya daidaita sai kai a jira farkowarta kuma a ga abin da Allah zai yi su da ba san wainar da ake toyawa ba a gari sai ifata ifacen suka dinga ji da tashin hayaniya sai kuma hayaki da ke ta ga sararin samaniya a hankali sai suka kuma mutane na ta fita daga asibitin gaban ya faɗi ya zaro waya daga aljihu ya kiran jabir dan ya ji ko lafiya basu wallahi akwai matsala an fito da mutanen nan daga firzin za a kai su kotu jama'ar gari sun tara motar sun banka mata fetur sun saka wuta wallahi duk yanda jami'an tsaro suka so tsaidawa al'amarin ya gagara har ma an raunata mana dan sanda sanda guda da ke ta kokarin ba su kariya da roƙon mutane su kwantar da hankalin su kotu za a kai su kuma a yau za a yanke musu hukunci amma san bai saurare su ba sai ma suka nemi haɗawa da shi shi ma don a cewar su shi ma nasu ne inna lillahi jawad ke ta ambata zuba na keto masa a duka sansan jikinsa dole ya bar asibitin ya nufi inda al'amarin ke faruwa wuta ta ci sa alhaji kogina sosai kafin yan kwana-kwana su zo da masu ba da taimakon gaggawa na jami'an tsaro da kyar aka iya samun hanya ma motar ta karasa polis kuma suka fara fara jefa barkonan tsohuwa da wannan damar aka samu mutane suka fara darewa har aka kara saga sudat aka ba su taimakon sai dai kuma ina komai ya gama kurewa don wutar ta ci su sosai suna ta ihu da neman taimako bai samu ba waɗanda ba su mutum ba ma da wahala a ce za su rayu don sudat ko iya gane fuskokinsu ma ba a yi sam a haka dai aka kawo su zuwa general hospital inda su suke faruwar hakan yasa aka baza jami'an tsaron sintiri a kowane titi tare da kafa dokar hana shiga da fita gaba ɗaya kasuwanni da kowace ma'aikata an rufe su an kora mutane gidajensu garin ya yi tsatsai gidajen rediyo da na tv kawai ke aiki a nan mutane ke jin halin da ake ciki kafin a su da sadat asibiti su suka sake mutuwa ciki har da onkul nasir kuwa su ma dai an shiga da su ne kawai amma likitoci sun ma rasa ta ina ya kamata su fara ba su taimakon da ya dace gaba ɗaya jikinsu ya sale ta sai jajir tamkar namun da ke kusa da wuta ana masa gashi ba ƙaramin tashin hankali su umma hannun suka sake shiga ba daga su da Sadat duk da zaluncin da suka yi rayuwarsa har hawaye suka yi musu ba masu ba duk mai hankali ya ga wannan bahawan al'amari dole ne ya shiga rudani mai tsanani ya kuma ji tsoron wannan mummunar rayuwa da waɗannan mutanen suka ki fara makawunan su ga dai duniyar ta tara kuɗi mulki zuriya da komai amma an ƙare da tafiya a bar su cikin tozarci da wulakanci ba su kare su da faruwar kowanne irin bala'i ba ko masifa ba abinda suka tara da wanda suka shuka bai hana su mutuwa ba bai hana ƙarshen su muni ba wannan shine fa ake kira da ba farkon ba ƙarshen ya kai dan uwa bari murna akan aikata mummunan aiki Al'amura sun sake kwabewa a gaba ɗaya kwanakin satin da suka biyo baya, babu wani farin ciki daga jama'a ma balle su jagwa da iyalan waɗannan mutane. An samu gawar antimama rahama a gidan ta cikin wani akwatin tsafin su. Ashe lokacin da suka halaka ta wata gawar daban suka kawo a zuwan ita ce, shi yasa da ta hana kowa yi mata wanka shine ya mata a lokacin. To ashe ma ba gawar ta bace ba. Gawar ta na nan cikin ɗakin sirrinsa da komam ta rantse bai taɓa barinta ta shiga ba. Ita kuma duk tunaninta bai taɓa taɓa kaiwa ga hakan ba abin sha'awa da tsarkake sunan ubangiji gawar rahama fes aka same ta duk da shedancin da da ta ɗauki tsawon shekaru yana yi da ita fuskar ta fayo tamkar a yau ne Allah ya ɗauki ranta bilkisu ta runguma gawar tana kuka abin tausayi da kirjawa ta ɗaga ta akan gawar shi ma yana nasa hawayen da bai san suna zirarowa ba alhaji babbakam ya yi dauriya matuka sai dai haɗiyar zuciya kawai yake yi da kukan zuci umma anum ta mata wanka aka suturta ta ɗimbin al'umma daga bangarori da dama suka sake sallatar gawar Rahama a karo na biyu, ta kuma samu rakiyar ɗumbin jama'a zuwa makwancinta na gaskiya. An samu surutun kuɗaɗe da kayan tsafi kala-kala da wasu abubuwan a gidan das, haka ma Angol Nasir da sauran abokan shaidancinsu irin su kokino. Kamfanoninsu ma an samu abubuwa masu yawan gaske masu matukar da hankali, ciki har da kayan shaye-shaye kala-kala da tabar wiwi buhu-buhu da adadin su ya tasar ma dubu goma, sai wasu gurbatattun abubuwan da ba ma za su lissafa ba ga mai sauraro. ƙasa ta yi tsit manyan da ke hudar kasuwanci da su da ta abokantaka sun fito suna ta Allah wadai da ta kansu da ɓoyayyen ayyukansu da tudun komai dai ya fito fili an yi walƙiya ijiya ta ga kowa da komai inda aka bar iyalansu da waɗanda aka zalunta irin su je da jinyar zukata idan ka ga bilkisa irin wannan lokacin dole ka tausaya mata ga lolayin ciki ga tashin hankali da damuwa sauƙinta ma 'yan uwanta da mijinta kowa tattalinta yake da burin ganin farin cikinta takan yi kukan jin daɗi da ganin 'yan uwanta zagaye da ita waɗanda a da ta rasa samu Bangaren shahuda kan ba a cewa komai ita babban kukanta da tashin hankalin ba wai ya ta'allaka da halin da za ta ciki ba halin rayuwa da mutuwa ba ne Babban tashin hankalinta shine an ce babu aure tsakaninta da je sai dai idan sakin Bilkisu ya yi ko ta mutu. Amma ba zai yiwu su zaman aure a karkashin miji guda ba ita da ‘yar uwarta da suke uba ɗaya. Hakan ba karamin dada hankalinta ya yi ba babu kunya babu tsoron Allah ta dinga tsine mada ta jira masa Allah ya isa. Cikin hausarta da koma fitar kirki ba ta yi kirikiri ta nemi haukanta kanta. Mam ta rasa inda za ta saka kanta ta ji daɗi ita ma da abin da ya dame ta za ta ji koko da haukar shahuda ko ciwon mama atika ko kuma nisanta kusantar su da Kasim yayi dan tun bayan lafayar komai Kasim ya ijiye aiki ya bar kasar gaba ɗaya ba tare da kowa ya sani ba sai daga baya suka ji ta hanyar sakon da ya bar musu a yanzu kam kowa burin sa Jawad da mahaifiyar su da ɗan uwansu su yafe masa a wannan famili musamman ma waɗanda suka san sun musguna masa bisa jagorancin makircin mama atika da 'ya'yanta don samun lafiyar mama badiya ta sake bayyana abin da ta gani onkul nasir na yi a wani dare bayan ɗakunan su shine fa ya banka mata bakin asiri ita ma ya tauye rayuwarta ta koma ita ba a duniya ba ba kuma a lahira ba je dai bai samu zaman sauraron kowa ba don shi a yanzu ta matarsa ma yake yi da fatan samun natsuwarta da abin da ke cikinta a kwanakin da aka cika kwana goma da saka haka ma wuta shi ma ya mutu da safe yana ihu da kururuwa kamar yadda su Uncle Nasir suka yi lokacin da su ma za su mutu ga wani irin kakari mai ban tashin hankali jikinsa kuma ya koma fari kar babu jini a jiki ga shi dama wuta ta gama ɗaya fatar gaba ɗaya da yamma Alhaji Kokina ya bi bayansa da abban Zuhura kamar yadda aka binne su Uncle Nasir babu wanka saboda kunar jikinsa haka shi ma dad da su abban Zuhura aka haɗa su aka yi musu sallah aka bisne su da halin su wata shari'ar kam dai sai a lahira haka rayuwa take su da duk sun tafi tamkar ba a yi su ba a duniyar daga su har ayyukan da suka shuka a hankali hankulan jama'a sun fara dawowa jikinsu daga abin da ya faru sai kuma labarai da mai da yadda aka yi da har yanzu sun gaza karewa yayin da ake bin gidajen da suka bari ɗaya bayan ɗaya ana rushewa wanda suke ciki kuwa ana barin ma iyalinsu don su samu matsugunnin rufa ma kansu asiri masu karfin imani a cikin su kuwa sun tsama kansu daga komai na dukiyar a cewar su ba sa bukata dan dukiya ce ta tsafi sun gwammaci su su ƙara rayuwarsa a talauci da su zauna a ƙarƙashin ikon dukiyar jinin al'umma bayan watanni biyar abubuwa sun sake lafawa har ma wasu da yawa sun faffaru ciki kuwa har da komawar umma alin saudiya tare da yan uwanta suka sauke faralin limika ma Allah godiya da ya kawo musu ƙarshen komai cikin rahamarsa da hikimarsa bayan kammala aikin hajji su suka dawo ita kuma aka bar shi a can tare da mijinta da anu anuwar dai kam yayi uwa yayi madaukiya a ƙasarsa ta haihuwa har ma an ware masa ɗaki guda a gidan jawad yana zaune tare 就书。